wato a kwana uku nan fa ba ban yi bacci ba ba ci abinci ba a kwana uku nan three days i lost my daughter <coughs> oga shi yasa nake gaya maka saman da bai iya aiki ba ko a ofis haka yake idan ya ga yana fara aiki sai dan da littafi yake da biro ita bacci mutumin da aka barka a kofar gida aka ce maka kar ka bar wani mutum ya fita kuma wai ka bar ya fita kuma ka hana shigowa wannan shi ne na wai rufin kofa da farawo ina rabi rabi come out muna tattauna ne akan yarinya nan da ba gaskiya duk hankali ma to shi da nake tunanin nake jin nan rigar fulani zan sa a zazzage ta duk wani guri da ake ajiyar albasa zan sa tunkurar rabi duk wani rubu da kuka san ana ajiyar albasa rigar fulani to a tuntsirar da shi don mawa harawar gada da tawaki eh, a banka mata oga da kuma na ta ragawa za mu je ubala tantabara za mu tafi a a ture ta sai rigar ubala tantabara ba wani abu ne a ciki ba mun bari ne saboda maulidi ana hawa kar a sa wuta kar a sa duk abin da in riga in shafi hidima ta maulidi ko hidimar yaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ta ba rigar malami ya rigar malami sai a yi ta ba rigar malami sai a yi koren shi gaba rigar malami rigar malami rigar ba a ba a kariya kai kuma ai ma magana kan akan abin da ya shafi harkar yaban addini shi malami masanin addini ne eh ga sai rigar malami ne ga shafi addini mu ba da gudunmuwar mu a matsayin mu na musulmi na ga take taken kutu burkutu baka daina shafa zan harbe ka ai bai daina ba Allah wannan bai daina shafa bai daina ba uga kullun sai ya bugu yake zuwa ofis to abin da nake so a tafi a a nemo su ko bangaren kike ma tun da yar malamai ki dan kika je gida gobe da safe ki gaya baban a ci gaba da saukar alkur'ani yarinyar nan Allah ya karkato mana da hankalin ta gida da hankalin mata shi yake yanzu yanzu ka neman Samanja. Ina. a wani guri ka samo kai wannan yarinya da wannan yaro. Yes sir. wato na sha bala'i a cikin samu wa'in kai na yi na yi hayaniya na zubar da gaba ɗaya harsashin da ka bani guda dubu ɗaya ɗari uku da tamanin sun ƙare da suka ƙare fi da jihadi da irin matasa da suka yi gungu hmm? domin su yaƙi ni don gwadon kan zare wannan ɗan daga cikin wannan yaron wannan yaron ya liƙe ya manne ya kadai eh, shi ba ya so in rabu da taro matasa guda dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in. Kai a ɗibi ya ba da wuta nake yi har wasu nake yanzu gawawwaki suna nan an rasa ma da kafarin da za a sike su a sa su a cikin kabarin. So eh da mu mi kai in ka fita da kanan ka ɗauko ƙatuwar kifa. Eh. Duk wurin da ka ga gawa ku kora. Eh. Abin da nake so da kai samar ja. Allah maka albarka. Don haka yanzu ma zan ƙara shi. Ma gowar harshashe da suke. sai mu kayi wannan abin da ka samar da shi ne ake cewa da rangu shuta ka ai wannan rangu shuta ai abin da ya ka sai ku ruwa sada ya kake ma haka ne sai ku ruwa sada baba uban yalla bai ne wai ya kake a ah, baban goga ne uban yalla bai ne yalla mai wani ne yalla ka yadda ne ya kace ya kace da kabali ai kin lafin ka ne ba kai kabali ta ba ina zuwa dai already duk abin da ya haddasa wannan matsala wannan yaro ba na ƙaunarsa akwai mutumin da na wa alkawari zan ƙaura masa wannan yarinya tun farko shi wannan yaro shi wannan yaro ba na ƙaunarsa akwai mutumin da muka yi alkawari da shi Malam Bara'u. Idan ba ka manta ba mun taɓa yin alƙawari da kai duk lokacin shagari. Gaskiya ma daushe. kuwa. A da ni a wajen aure da Amma ni abin da isa ka ga na yi jinkiri har yanzu ban ga ɗanka ba. Har yanzu ba ga ɗana ba? Ban ga ɗanka ba. To ranka idan ɗin. To. Daman abin da ya kawo ni wajen. To. Daman tun daɗewa kun yi magana auren wannan. Da kai muka yi magana. Da muka yi magana auren wannan. To. Ɗan naka iya ina. Eh, ina nan gashi na kawo shi. Au? Shi ne wannan? Au! Mayan ne fa mayan wanda yake makale au. Wai malam bara wannan yaron ɗanka ne? Shi ne yaron da aka yi alƙawarin? Ko kaya tsinki a gindin ka ba. Sori abokina. Sorry abokina. Rashin sani ne. Yaro. Ko ko Adama dan gida. Adama dan gida. Tsuguna ba ni. Baka. Ah. Malam Bara'u. Eh, Allah maka albarka. kuma abin da sa nake son daɗa kulle zumunci saboda tasowar mu tare da gaskiya ina aikin soja kana direban tifa gaskiya ba mu taɓa rigima da kai ba ko sa in sa mun yi tasowa da kai zama na amana gaskiya saboda haka ke wannan yaron Allah da shi zai zama miji saboda haka tun Allah ya sa ta dawo ku zo mu je kun mai gari mu gaya ba saboda mataki da isa a ɗauka na nemo ta. Ni kuma oga da muke tare na ko da yaushe muke tare. dole. Ni kuma sai a samu tunda a matsayina na mutuwa dole. Ni ma a samu wata irin mai saukin farashi a haka da ita ko ba haka ba. Akwai yarinyar maman gade ta barikin daman ta taɓa mun magana. Ta ce ita tana son mutuwa dole amma ba za ta iya fito fitowa ta gaya mana. Idan muka ko cewar kai mutuwa dole kana son dai dai Allah na yin nema sai bude mu ma bai sai ma koma bai kuta mai wuri yaro ba kaka ya ta yayi kasin yaro sai miya wuri kamanja ya ya shi mana samanja nesa ba sa canji a cikin aikin soja duk sojan da ka sani a nabai to ya zai a ce wani daga wannan ya faɗa abu kuma sai ce wani abu ahi sara maka madalla kamanja ba ka girman kai samanja akwai alƙawari da muka yi da kai na tinkiya hello karka harbi kuma muna yin aiki ne rinka karkatawa da ita karfi ina cikin fagen aiki a cikin kakin fodoji don haka a bani minti goma sha biyar zan yi lugudan wuta Allah sarki ta ta oga ka dinga mai magana ta cikin harbi mata ta ce na biyan mutanen noka don haka abin da yanzu za a yi dole mu farin ciki mu ji daɗi da Allah isa muka ɗauko wannan yarinya daga inda ta gudu wajen abun abin ta kuma kaya tsinki a gindin kaba ki zamanto wanda aka yi alkawari tun talatala tun a haifi yarinya aka yi alkawari a kai kuma izamanto shi ne ike zuwa gurinta to kaga abu ya haɗu don haka yanzu kuma za mu fareti na ban girma za mu waka ta ban girma a faranta rai a ji daɗi a tuno da yaƙin ba sasa. Allah. bala seti. Kai! a nan za ka buɗa mana baki ka ƙirfewa kamar kamar saniya tana kuka ko aikin soja ba haka na na abin da Sitanda! Malam Barau sai dai ai hakuri ba ka haɗu da sojoji. saboda haka yau rana farin ciki ce Allah ci tun da rana ce ta farin ciki akwai wata waka da muka lokacin sauran da uku a mana fasin awo to zan yi ta saboda haka tana dauke da amshi eh, joni joni woka joni joni woka joni woka farawe to joni joni woka joni joni woka farawe ai ko bai karya ba sai ya gama sai ma yake ibutu ko bai karya ba sai an gama za yana bai ba wani abu bane hayakin alburushi ne shi yake ƙara ramar da ni ka gani ko Wani kai to Ga kwana na hudu ban ci komai ba ko man cewa kake. Ba ka karya ba sai an gama sai an gama wakan. Ga na fara zama kamar tsohon ƙasa. Ai tunda da daga kirjin ka kamar tota ɗin oto. To na san baka ci abinci ba. Saboda haka abin da nake ganin zami. Kai samanja. Yanzu tun an riga an yi haka. Eh. za mu fita da wakar jamulele jamulele mati igo jamule jamulele jamulele mati igo Jamilele jamulele jamulele mati igo Jamilele jamulele jamulele mati igo dan Jamilele jamulele jamulele mati igo dan Jamilele jamulele jamulele mati igo dan wake jamulele wannan shi ne wannan shi ne haka ce a bariki sojan kenan haka soja yake a shi haka suke wada ma soja yake shi kullum a cikin ni yanzu kunne na ma daya do ni na saba a ba zan iya zama da wannan ba gaskiya to malam barau eh Allah malam malam babala do mm, malam barau malam babala do inda kaga sun ga sun da eh. eh to kuma kaga kai ma heku